Assalamu alaikum masu barkan Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna kissa wanda yake zuwar muku daga Maman Al'aminti wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Masallaci Hajar ta ja ummi suna tafa tana faɗa mata haba anti Zuli. Kar ki bani kunya mana. Na san ki mutum ce ke mai yarda da ƙaddara mai kyau ko mara kyau. Kin rasa yaran da suka fi arifa a lokaci ɗaya kin rungumi ƙaddara. Kin rabu da ubansu tsawon shekaru kin karɓi ƙaddara. To me yasa za karaya a wannan karan? Kar ki manta. Duk abin da ya samu bawa da sanin Ubangijinsa kuma insha Allah babu abin da zai samu arifa. tunda likitoci sun faɗa mana da ranta ba ta mutu ba kawai dai tana cikin wani mawuyacin hali ne she is conscious mu je mu yi alwala mu kai wa Allah kukanmu shi ya san ina matsalar take kuma shi zai mana maganinta roƙo wannan hajar ummi ta ta ce na gode sista na shagala daga ni'imomin da ubangiji ya mun. na manta da ya aiko min da wannan sabon sauyin kamata yayi in gode masa ba in bijirewa rahamominsa ba na gode da kika yi tuni Amma ba don mutunci ga Allah ne kuka ba sai don ganin sadaukarwa da yarinyar nan ta yi Ni ya kamata in sha lemon abin da ya same ta ya same ni. Amma sai ta gwammace fansar rayuwata da tata. Me ya fi wannan ga kowace uwa? Daidai nan suka ƙarasa masallaci a laulan suka yi ba tare da wani ya sake furta ko kalma ɗaya ba. Kasancewar lokacin tafta magariba ne ya sa babu halin su yi sallah. Sai dai suka ɗau Qur'an suna karantawa Ummi da ta yi sai ta sharce. da ta yi sata ta ciyawa hawayen take zubo mata. A asibiti, ƙwararrun likitoci sun yi dafifi a kan Arifa sai dai sun rasa meye matsalar. Da haka sun ba ta duk wani taimakon gaggawar da ya kamata su ba ta, sannan cikin sauri aka fara gabatar da gwaje-gwaje don gano makasudin ciwon nata. Wani daga cikin likitocin ne ya fito yake tambayar su ko akwai bayanin da za su ba da da zai taimaka gurin gano me ke damunta. Hamma ne ya magana da cewa Dokto ina tunanin guba ta sha a cikin abin sha saboda tana shan lemo ne hakan ya faru. Kuma kafin ta shiga wannan yanayin ta ce wasu ke son cutar da mahaifiyarta. Jinjina lamarin likita ya sana ya ce to maganar gaskiya dai abin da ta sha ko kaɗan ba guba ba ce. Don babu wani alama da ya nuni da guba a jikinta. Wani nan nauyin numfashi an Anti Murja ta ja wanda har likitan sai da ya kalle ta. Kafin ya cigaba da cewa sai dai da zarar sakamakon gwaje-gwajen da aka yi mata ya fito, za mu iya sanin menene a cikin lemon da ta sha ɗin da ya haifar mata da wannan attack ɗin. Yanzu abin da ya shafi lafiyarta muke son ji a baya, it is very important. Idon Amma ta yi wa Hamma cikin ikon Allah dama ita yake kallo. Saboda ya san daga Ummi sai Amma suka san Arifa farin sani. Amma ku duba Safiya mana da Dakto. Ya faɗa yana matsawa kusa da likitan. Dan magana ya dan magana ya mai sai likitan ya nuna alamun gamsuwa sannan ya bi Amma da ta yi gaba. Sai da suka yi ɗan nesa da gurin wani ofis ya nuna mata suka shiga suka zauna. Sannan Amma ta ma likitan duk bayanin da ta sani kan Arifa. Ya ce subhanallah ita in haka ne akwai abin da ya kamata a bincika a kanta dan tabbatar da abin da likitan ya ce. Sannan akwai abin da yanzu da ya yi babu lokaci ina zuwa. Ya faɗa yana barin gurin cikin saurin ƙwararren likitan da ya san suna da shi. Cikin ƙwararren likitan da ya san suna da shi musamman don wannan fannin ya kira cikin ikon Allah ya ɗauka. Ɗan takaitaccen bayani ya mai akan Arifa. Nan likitan ya ce ga shi nan zuwa don dama yanzu yake shirin fita daga asibitin. Amma kam ganin yanayin da likitan ya shiga shi ya karya dukkan wata laka ta jikinta. Cikin matuƙar sanyi ta nufi masallaci tana jin duk addu'ar da ta zo bakinta. Sallar magariba suka gabatar kafin su goma su nufi cikin asibitin. Zuwa yanzu zuciyar Ummi ta bushe ko hawaye babu a idonta. Ta yarda duk abin da ya faru daga mahaliccinta ne kuma haka yake son ganinta. Akif kuwa Tintini ya zama mutum mutumi don shi sam ba gane abin da ake yake ba. Shi dai babu a gurin da shi dai kawai a guri ɗaya yake kawai abin da zai fahimta ƙwaƙwalwarsa ta fara aiki. Ki ne a ce masa ta farfaɗo. Da haka dakto ya kira su, duk wani bincike da sakamako ya kammala. Bayan salon magarba ne doctors ɗin suka fito suka buƙaci ganin mahaifin yarinyar. Hamma ne ya ja hannunsa suka je har ofis yayin da su Ummi duk suka rufa musu baya. Anti Murja ce kaɗai bata bi su ba, likita ya ce su zazzauna don duk suna da haƙƙin sanin abin da ke ta. Alhamdulillah, ‘yarku na nan da ranta kamar kuma yadda na faɗa muku. Abin da ta sha babu poison ko kaɗan a cikinsa sai dai halin da ta shiga ya samo asali ne da abin da zan muku bayani a nan gaba. Akif ne ya tsaida shi da cewa kana nufin babu komai cikin drink ɗin cikin drinks din da ta sha? Akwai sai dai ba poison ba ne. Tablet ne da ake amfani da shi don ganin an sa mutum ya fita daga hayyacinsa. Ina nufin mutum zai zama free of mind in akwai abubuwan da suke damun mutum ko yake ɓoye su duk zai bayyana su a taƙaice sai ya faɗi duk wani sirrin da ke zuciyar shi to abin da ya ja mata attack ɗin ita shine dama tana fama da wannan diseases ɗin da zan muku bayani kuma na san ciwon ya ta nuna alama sai dai ba ku lura da wuri ba ne har ta kai ta sha wannan juice ɗin da aka sa maganin wanda sanadin ciwon da take fama da shi maganin ya kai ta ƙasa Ganin duk sun ba bashi hankalinsa ya sa shi ƙarawa da bayani cikin hikima ta likitan da ya san aikinsa. Ya musu nasihar da jikinsu ya yi sanyi sosai sannan ya shaida musu ‘yarsu na ɗauke da ciwon ƙashin ɓargo wanda a turance ake kira bone marrow. Cutar sashi ce daga cutar da Bahaushe ya fi sani da ciwon daji wato cancer. Cuta ce da take samuwa a cikin ƙashin ɓargo ta hanyar yaɗuwa ta magudanan jini da ke kai kawo a cikin kowane ɓargon ƙashi. girgiza kai suka yi dukkaninsu ba tare da sun iya furta wani abu ba ganin haka ya sa dakto sake ba su ƙwarin gwiwa ya nuna musu ciwon yana da magani da zarar an samu an yi mata aiki shi kenan za ta samu lafiya cikin hukuncin ubangiji abin da ya fi so da su yanzu shi ne zai fara gwada mahaifinta ko allah zai sa a dace zai fara gwada mahaifanta ko allah zai sa a dace su waye mahaifan nata a ciki ummi Amma ta nuna wa Doctor ta ce wannan ce mahaifiyarta, mahaifinta kuma is no more don ba za ta kashe ɗanta da bakinta ba. Ayya, sorry about that, yanzu za a kwata mahaifiyarta ta ko Allah zai sa a dace, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Shi fa wannan likitan da ya duba ta ba a nan yake aiki ba, a'a. Ba a nan yake aiki ba, sa'a dai aka ce wai gari don yana zuwa duba masu wannan ciwon ne sau biyu a wata. So a shawarce ina ga ku bi shi asibitin shi kawai da ke Abuja saboda samar mata kulawar da ta dace amma ku je ku yi shawara dai. Godiya suka mai sannan suka fito, amma ce ta tsaya suka kara tattaunawa kafin ta fito. Akif ji yake kamar ya kurma ihu. A yau da ya fito ya nuna wa duniya, ya nuna wa duniya Arifa a matsayin jininsa a yau Ubangiji ke nuna mai duk yadda ya so. Duk yadda ya so ya maye mata gurbin maraicinta ba zai taɓa zama kamar uban da ya haife ta ba. Sam bai san a fili ya faɗa ba, Hamma ne ya dafa shi ya ce san ba haka ba ne, dama can Allah ya rubuta mata haka a kaddararta. Tun kafin haihuwarta, so yau ko uban da ya haife ta na nan bai isa ya canza komai daga kaddararta ba. So bai kamata ka ringa ire-iren tunanin nan ba saboda zai iya zama butulci ga mahaliccinka. Na ɗauka godiya za ka masa da ba ɗaukar ranta yi ba. Cuta ce ya jarabe ta da ita ya baka damar da zaka iya nema mata lafiya daga nan har birnin Sin. Me amfanin arzikin da ya baka? Ka dawo hayyacinka, ka nemi mafita in shi wannan likitan zamu bi. Ai aikin ko ƙasar zamu bari baki ɗaya da ita. Dan ni hankali na ma ya kwanciya da hakan. Sai da suka yi sallar isha'i da daɗewa sannan Ummi ta dawo. Ta je an yi mata duk wani gwaji da ya dace sun kuma shaida mata sakamakon sai gobe Allah ya kai mu da rai da lafiya. Ganin sun dawo suka gan shi babu wani labari kan jikin. Ta ga duk jikinsa har yanzu a mace ya sa ta sulalewa ta tafi gida. Dan ita dai ta gaji gaskiya ba za ta iya ci gaba da zama ba. Tana isowa Nadiya da ta ci kuka da yara ke tambayar ta ya jikin Arifa. Is she out of the danger da ba ta yi niyyar kula ta ba. Da ba ta yi niyyar kula da ba sai kuma ta ɗan tsaya ta ce shi is oki sannan ta yi gaba. Godiya sanadiya suka yi ta wa Allah nan suka ɗau abinci suka nufi asibitin da shi da kiran waya suka samu isa gurinsu. Har yanzu babu wanda ya je cikin ɗakin sai dai ka leƙo ta daga waje haka suka zauna jugum-jugum. Da ƙyar Amma ta iya shan fara Hamma kam ya ɗan ci abincin. Akif ma Aniya da Abida suka sa shi gaba suna ce mai yayi haƙuri ko Furar ya sha kar saboda ƙin cin abincin wani abu ya same shi. arafa ba za ta yi farin ciki da hakan ba, suka ringa mai da ƙyayyar da ya sha ‘yar kaɗan. Ummi ma ta sha furar, babban baban Abida ya zo asibiti da ɗin, ɗinta bayan gaishe-gaishen mai jiki suka ce za su wuce gida da Abida. Aiko ta sa kuka ita fabi inda za ta tana nan har ta warke. Ganin za ta musu haya gaga suka ƙyale ta suka yi musu sallama suka tafi. Tare da fatan Allah ya tashi kafaɗan Arafa. cikin gaggawa. Bayan wani ɗan lokaci da taimakon Hajar, Nadiya ta dasa Abida da Aniya. Ta dasa su gida duk su. Akif kam tuni ya buƙaci a yi masa binciken ƙasar da ta fi ƙwarewa kan ciwon princess ɗinsa, sannan a yi mai duk wani abu da ya dace. In zai yi gobe ke so ya bar ƙasar nan da ita in har kuɗi na neman lafiya. Ya yi alƙawarin nema mata ko da duk kuɗin da ya mallaka zai ƙare. Ba yanda ba a yi da su ba su je gida don sai gobe ake sa ran za ta farfaɗo. Babur suka ƙi, ana haka haki ya fara jin ciwon kansa kaɗan-kaɗan amma ya matse. Sun kwana suna roƙon Allah ya ba ta lafiya. Da misalin ƙarfe tara likitoci suka zo suka sake duba ta. Suka ce za ta iya farkawa koyaushe amma gaskiya ana matukar buƙatar mahaifinta. Wato biological dad ɗinta saboda sakamakon gwaje-gwajen da aka yi wa Ummi ya fito ba a dace da abin da ake so ba. Kuma ko ina za su da ita ba za a samu nasarar aikin nan ba. Dole sai an samo dono. Daidai da shigowar Momi Hajar gurin kenan da abin da abincin karyawa ta ji jawabinsa. Doctor ina da magana. Kowa ya juya ya kalle ta. Likita ya ce, Ina sauraron ki. Na ji kana magana kan san sanin mahaifin yarinyar ne kuma na ji ka ce lallai sanin shi yana da matuƙar muhimmanci don ceto rayuwarta. Haka ne? Doctor, haka ne, doctor ya faɗa. Mommy Hajar ta juya ta kalli Ummi da ke kallonta, ta farfito da ido. Ta kau da kai ta ce, I'm sorry sir doctor. Wannan shi ne mahaifin yarinyar. Ta faɗa tana nuna Akif da ke zaune, ta ƙara da cewa Aimin shine shi ne biological father ɗinta. Sannan wannan ta nuna Ummi, ita ce mahaifiyar da ta haife ta. Ƙarar zubewar abu a ƙasa shi ya sa duk 'yan gudun waigawa abinda Akif da ya iso gaban Hajar. Yana baki da hankali ne? Ko an ce miki wasan kwaikwayo ake a nan ɗin? Ku yi haƙuri, wannan ita ce gaskiya kuma a yanayin halin da yarinyar nan take ciki Bai kamata in ci gaba da ɓoye abin da na san zai iya kubutar da rayuwarta ba. Ya ishe ni haka. Agib ya faɗa cikin tsananin ɗaga murya, juyawa ya ga likita ya ce, Dokto, ai ina jin kuna da psychiatric a asibitin nan ko? Please ka kira a tafi da wannan matar. Muryar antumar ta suka ji tana ke kuma munafuka ina za ki? Tunda ta shigo kunnuwan kunnuwanta suka ji mata kalaman Hajar. Hajar ta ce, Wallahi ba ƙarya nake ba Safiya. Wallahi ba ƙarya nake ba. Safiya ba kowa bace ce face matarka Zulaihat kuma Bata ta ƙarasa ba ta sa ihu ganin Akif ya zube a ƙasa da sauri suka yi kan shi gaba ɗaya. Likitan ne ya hana su mai rumfa ya ce su bari ya duba shi. Ma'aikata ya sa suka ɗaukar mishi shi suka kai shi wani ɗaki. Taimakon gaggawa aka ba shi. Ganin har da stress ya sa shi shiga wannan halin. ga rashin barci ya sa dakto yi mai allurar barci. Yana fitowa yaga duk sun yi cirgo-cirgo kusa da Ummi ya karasa ya ce ta biyo shi, yana son magana da ita. Bin shi ta yi inda Hamma ya tai ya take musu baya duk da likitan ya gansa bai ce komai ba. Sai da suka karasa ofis ɗin ya ce ma Hamma kana ganin za ta ba da haɗin kai wurin bani amsar tambayoyin da zan yi mata in kana nan? Ummi ce ta amsa mishi da kwarai kuwa dan babu wani sirri na da Hamma bai sani ba. Shi ɗin matsayin uba yake a gurina. to masha Allah. Cewar Doctor, a jiya ne mamanki ta min bayani kan ciwon da ‘yarki ke ɗauke da shi wanda bayan an ce muku tana da shi, kun yi iya ku har kuke ganin babu ciwon har kuke ganin babu ciwon daga baya haka ne? Ɗaga mai kai ta yi alamar haka ne. To bayan na ji bayananta na nemi likitan da ya ƙware ya duba ta kuma kun ji bayaninsa kan ‘yarku haka ne? A karo na biyu Ummi ta sake ɗaga mai kai ba tare da ta ce komai ba. Ki yi haƙuri dole in tambaye ki shin da gaske tsakaninki da Allah ke ce mahaifiyar yarinyar nan? Ɗagowa tai tana kallon shi da idanunta da suke a soye sai da ya maimaita tambayar sau kusan biyu. Na ƙarshe na ƙarshen yayi yana buga teburin gaban su haɗi da tsawa. Sannan ta buɗe bakinta da ya mata nauyi ta ce mai i ni ce. Mamaki fuskarsa ya ce to ya aka yi aka ce min ba kya magana? Sannan kina matsayin uwa an tambaye ki uban 'yarki. Kun ce ya mutu bayan faɗin waye mahaifin 'yar shi ne tsani mafi sauƙi da zai ceci rayuwar 'yarki. Shin akwai wani sirri da ya fi ta daraja ne a gurin ki? Dole ki faɗa mana gaskiya don mu san ta ina za mu shawo kan matsalar. If not, gara ku ɗauke 'yarku ku tafi gida ku kashe ta a can period. Ya faɗa yana dukan teburin gabansa a karo na biyu, don shi yanzu zuciyar shi ta kai wuya wurin jin haushi. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.